ƙayatar da ku ina fatan dai kun ba wa idanun ku abinci to abin da nake so da ku shi ku dan je ƙasa dan ƙasa kaɗan za ku ga alamar share ku yi mana share za ku ga kuma alamar like ku danna mana like kada ku manta ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da sabon shirin ya zo gare ku jama'a assalamu alaikum a yau muke gabatar muku da sabon littafinmu mai suna sarki kamzal wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta allah kai dubin dubin salati ga shugaba jagaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yanzu za mu tunguma zuwa cikin wannan littafin namu mai suna sarki kanzal fada ce cikin makil da jama'a ta ko'ina kowa da kowa da ke cikin wannan fadar kawai kawo wa sarki kamzil mubaya'a ake yi da zimmar sun yi mubaya ya zama sarkin garinsu a ciki har da wani yarima yunus da gimbiya jalila shi dai yarima yunus ya kasance shi ne yaya ga wannan sarki Kamzal ɗin ita kuma jalila ita yar uwar matar mahaifinsu ce wato mahaifin sarki kanzal wadda ya wanda ya rasu sarki kanzal din aka dora shi akan karagal mulkin kuma jalilan nan ita ba ƙaramin makira ba ce domin ta ƙudiri aniya a cikin zuciyarta ta kowane hali sai ta ga bayan sarki kamzal ta haye kan karaga kamar yadda yayansa yarima yunus shi ma ya ƙudiri a cikin zuciyarsa ta kowane irin hali sai ya hau kan karagal mulkin nan da yarima yunus da gimbiya da lila sai da suka zo suka zo suka zube a gaban a gabansa amma sai sarki kamzal ya sauko daga kan karagal mulkinsa ya tashe su tsaye don girmama su kuma ya yi musu izinin komawa kan kujerarsu domin su zauna bayan nan ne sarki Kamzal ya tsaya a gaban dubban jama'ar da ke fadar ya fuskance su ya fara da jawabin godiya bisa mubaya'ar da jama'a suka yi masa sannan ya ce ya ku jama'ar wannan birni mai albarka ku yi sani cewa za mu iya ƙoƙarinmu mu yi mulki cikin adalci a tsakaninku talakawa da attajirai mai mulki da bawa duk zamu mu karɓe su hannu biyu ba da tsangwama ba ko zalunci a ɓangaren 'yan uwana duk wanda ya bi ni ba da hassada ko mugun nufi ba zan ɗaukaka darajarsa kuma na ba shi babban mukami a cikin wannan masarauta za mu inganta noma da harkokin kasuwanci kuma za a hukunta masu laifi gwargwadon hukuncin da ya dace sannan za mu karrama waɗanda suka yi aikin alheri da na bajinta ko da sarki kanzal ya zo nan a jawabinsa sai badar ta ruɗe da shewa aka shiga yi masa kirari da jinjina nan dai sarki ya gama jawabinsa sannan taro ya watse kowa ya tafi ya tafi yana faɗin albarkacin bakinsa al'amarin gimbiya jalila kuwa lokacin da ta koma cikin tirakarta sai hankalinta ya dugunzuma ainin ta rasa abin da ke mata daɗi a duniya a duniyan nan fa ta kama kai kawo a cikin tirakarta tana tsaki tana haurin iska da hannayenta da ƙafafunta hakan ne ya sa gaba ɗaya hadimanta suka firgice jikinsu ya kama tsuma saboda sun san cewa idan ta yi fushi laifin wani na iya shafar wani kuma tunda bata ba ta da imani da tausayi take tana iya birmawa mutum wuka ta kashe shi a banza aikuwa nan da nan idanun jalila suka kada suka yi jawur jikinta kuwa sai ya kama tsama tamkar ana buga mata ganga cikin tsananin fushi ta nufi inda wani teburi yake wanda aka ajiye 'ya'yan itatuwa a kansa bisa faranti a jikin wata tufa an soke wata ƙaramar wuƙa ƙoƙarin jalila shine ta zaro wata wuƙa ta lumawa ɗaya daga cikin hadimanta da ke tsaitsaye a bayanta saboda a duk a duk sa'ad da ranta ya ɓaci babu abin da take sanyaya mata zuciya face ta ga ta zubar da jini ko da hannun jalila ya kai kan wukar sai gaba ɗaya hadimin nata suka tsure saboda tsoro tuni wasu suka suka firgice wasu kuma suka saki fitsari a wando ba su sani ba kwatsam sai ga wani babban hadimi mai suna aryas ya turo kofa ya shigo cikin falon da sauri da zuwansa dab da jalila sai ya zube ƙasa bisa gwiwoyinsa ya sunkuyar da kansa ƙasa ya ce ya shugabata mun gano inda yarima imran yake kuma mun ga duk irin shirye-shiryen da yake yi na ɗaukar fansa a kanki da neman karɓar karagal mulki shi dai wannan yarima imran ɗin ya kasance yayan sarki kamzal wanda ita gimbiya jalila ita ce ta laƙaya mai wani sharri wanda aka kama shi da mummunan ta'asa aka kore shi daga cikin wannan fadar ko da wannan kadan ya gama wannan jawabin ko da jin wannan batun sai farin ciki ya lullube gimbiya jalila ta kyalkyale da dariyar mugunta kuma ta mayar da wannan wuka ta soke ta a cikin tufa sannan ta dubi aryas ta ce da kyau aikinka ya yi kyau kuma ka zuba wa zuciyata ruwan sanyi yanzu na samu nutsuwa abin da nake so da kai shine ka je ka ci gaba da ka ci gaba da ɗaya aikin da na baka domin mu san inda ɗaya abokin gabar tamu ya sa gaba ariyar yarisina ya ce an gama ya shugabata yana gama faɗin hakan sai ya miƙe tsaye ya fice daga cikin falon wannan lokacin ne gimbiya jalila ta juya ta dubi gaba ɗaya hadiman nata ta lura da halin da suka shiga na tsananin firgitar firgita har ma wasu sun saki fitsari a wando ko da ganin haka sai dalila ta karkare ta bushe da dariya ta yi ta kyalkyala dariya kamar ba za ta daina ba daga can kuma sai ta tsuke bakinta ta dube shi ta ce rai ɗaya ne kuma mutuwa ɗaya ce ku daina tsoronsu idan kuna son ku zama wani abu a duniya tana gama faɗin hakan sai ta ci gaba da ƙilƙila dariyar dariya tamkar wata mahaukaciya sabon kamu al'amarin yarima yunus kuwa lokacin da shi ma ya isa tasa tirakar sai zuciyarsa ta fada cikin tunani wasu wasi gami da tsananin damuwa don haka sai ya kasa zaune ko tsaye kuma ya kasa kwanciya ci da sha suka gagare shi shi dai da ya shafe sa'a guda a tsaye yana tunanin abin da ya faru a fada ya faɗo masa a rai shine wai shin yanzu ta yaya zai iya kawar da kamzal daga kan karagal mulki shi ya ɗane ta alhalin yanzu dai kamzal yana da kyakkyawan tsaro da kariya mai ƙarfin gaske wacce kawar da shi ba ƙaramin aiki ba ne kuma koyaya mutum ya yi kuskure a ƙoƙarin kawar da shi ɗin har asirinsa ya tonu hukuncin kisa ne a kansa abu na biyu da ya faɗo wa yarima yunus a rai shine batun gimbiya jalila wacce yana da tabbacin cewa ita ce ta kashe ragowar 'yan uwansa a sirrance ba tare da kowa ya sani ba kuma shi ma ya san cewa ba za ta kyale shi ba har sai ta ga bayansa ta yaya shi ma zai ga bayanta kafin ta ga nasa abu na uku da ya zo masa a rai wanda ya sa zuciyarsa ta buga da ƙarfin gaske shine batun jaruma sunaila kallon farko da ya yi mata ɗazu a fada ya ji nan take ya kamu da tsananin santa yadda inda maza zai mallake ta a maimakon karagal mulki da ya yarda take ya ayyana a ransa cewa ta kowane hali sai ya siye zuciyar jaruma sinaila kuma ko da ƙarfin tsiya sai ya aure ta to amma ta yaya hakan za ta faru alhalin ita ma ga dukkan alamu ta kasance gagarumar matsafiya kuma shu'umar jaruma haka dai yarima yunus ya wanzu a cikin wannan tunani har izuwa tsawo tsakiyar dare sannan ya samu mafita guda biyu a cikin ransa waɗanda yake ganin cewa in dai ya yi amfani da su haƙansa zai cimma ruwa daga wannan rana gimbiya jalila yarima yunus suka yi ta ƙulle ƙullansu na makirci bisa yadda za su cimma burinsu har tsawon kwana shida kuma kowannensu ya yi mugun tanadi ta yadda zai iya kawar da sarki kamzal ya ɗane karagar mulki salin alim ba tare da an zubar da jini ba kwatsam a ranar kwana na shida da hawa karagal mulkin sarki kanzal kuma da tsakiyar dare sai aka ji an busa algaita alamar cewa sarki ya yi kira kiran taron gaggawa izuwa fada cikin birgici gimbiya jalila da yarima yunus suka farka daga bacci suna masu tsananin mamakin kiran wannan taro na gaggawa a cikin wannan dare nan dai kowannensu ya miƙe da sauri ya je ya wanke fuskarsa suka ruga zuwa fada a bakin ƙofar shiga fadar suka yi karo da juna jalila ta dubi yarima yunus ta yi masu wani irin burmushi na makirci da yaudara ta wuce gabansa shi kuwa sai ya bita da da sauri har suka isa inda suka saba zama abin da ya ba su mamaki shine tuni sarki kamzal na zaune a cikin fadar jaruma sunaila na tsaye dab da shi kuma gaba ɗaya 'yan majalisar nan na nan babu wanda bai zo ba babu ko mutum ɗaya daga cikin mutanen gari ko hadiman gidan sarautar sai dakaru masu tsaro sarki kanzal ya dubi yarima yunus da gimbiya jalila ya ce yauwa dama ku kaɗai muke jira ku iso domin mu tattauna akan abin da ya tara mu a nan domin ku ne kuke da haƙƙi a sanar da ku kuma a nemi shawarar ku da farko dai ina mai sanar da ku cewa wata tafiya mai mai matuƙar muhimmanci ta taso mana kuma gobe da sassafe za mu yi shiri mu tafi da ni da mai tsaron lafiyata da kuma da kuma ku yarima yunus da gimbiya jalila amma za mu iya ɗiban tsirarin mu da dakaru don tabbatar da tsaron lafiyarmu da rayuwarmu ko da sarki kanzal ya zo nan a jawabinsa sai mamaki ya turnike ya rima yunus da gimbiya jalila kuma hankalinsu ya dugunzuma ainin fiye da koyaushe abu na farko suka ayyana a ransu shine lallai sarki kanzal ya shirya wannan tafiya ne domin ƙulla makircin da zai kawar da su saboda ya tabbatar da cewa ba shi da maki ko makiya da suka fuskance shi kuma ya san ba su da makiyan da suka fi su bayan ya gama wannan kuma sai suka ce a ransu me yasa tuntuni bai sanar da su za a yi wannan tafiyar ba ya yi hakan ne kawai domin kada su samu damar da za su iya shirya nasu mugun kullum na ganin sun kawar da shi to wai shin ma menene muhimmancin wannan tafiyar har da za a kirkire ta a dare ɗaya nan take rima yunus ya miƙe tsaye ya dubi sarki kanzal cikin alamar rashin yadda ya ce ya kai ɗan uwana ya zama wajibi sai an tafi tare da mu kuma me yasa aka ƙirƙire ta a daren yau bisa cewar gobe za a tafi ba tare da an ba mu isasshen lokaci na yin shiri ba ko da jin wannan tambaya sai sarki kanzal ya yi murmushi ya ce ya kai ɗan uwana yunus idan baka mance ba fiye da shekaru bakwai baya sa'ad da mahaifinmu na raye ya taɓa ba mu labari cewa akwai wata tsohuwar dukiyarsa a birnin hindu wacce aka binne ta a ƙarƙashin ƙasa mai ɗimbin yawan gaske wacce in dai muka kwaso ta muka kawo ta nan garin sai mun fi gaba ɗaya kasashen makwabta yalwar arziki shi kansa mahaifinmu har ya mutu ya kasa gano inda dukiyar take saboda wajen da aka binne ta ya ɓace bat tamkar bai taɓa wanzuwa ba yanzu kuma ya kasance a halin yanzu jaruma sunaila mai tsaron lafiya ta. ta gano inda wannan dukiya take kuma idan har ba mu yi shiri a gobe ba mun tafi zuwa can ɗin akwai wani hatsabibin boka da zai riga mu zuwa ya kwashe dukiyar ko da jin wannan batu sai ya rima yunus ya kyalkyale da dariya al'amarin da ya baiwa kowa mamaki kenan a cikin fadar daga can sai yunus ya murtike fuskarsa ya dubi sarki kanzal ya ce ai wannan ma rainin hankali ne ta yaya za mu gamsu cewa jaruma sinaila ta gano inda wannan dukiya take kafin sarki kanzal ya buɗi baki ya bashi amsa sai jaruma sinaila ta tare numfashinsa ta ce na yi amfani da ƙarfin sirin tsafi na da kuma hadimai na na jinsin aljanu wajen gano inda wannan dukiya ta mahaifinku take kuma yanzu zan nuna muku zahiri ku gani da idanunku ko da gama faɗin haka sai jaruma sinaila ta yi nuni da hannunta zuwa ga jikin bango take hoton dazuzzuka ya rinka bayyana aka rinka nuna nunawa har ta kai ta sannan aka dinga nuna hanyar da ta keta ta ciki har izuwa kan wani tsibiri a kan tsibirin sai ga wani katon kogon dutse a cikin kogon dutsen kuma a cikin wani ɗakin ƙasa sai ga akwatunan ƙarfe sama da guda dubu a ɓane kowace akwati guda girmanta ya kai a sanya ƙato arba'in su kwanta a cikin ƙafafuwansu a miƙe dukkanin akwatunan a cike suke da zinare lu'ulu'u da murjani babban abin da ya baiwa kowa tsoro a wajen shine gama gaba ɗaya ɗakin da aka gaba ɗaya ɗakin da aka ajiye waɗannan akwatunan a ciye keke da ƙasusuwan bil'adama alamar cewa mutane da yawa sun zo ɗiban wannan dukiya amma sun hallaka ko da gama ganin wannan hoto a jikin bangon fadar sai kowa ya kiɗime saboda an san cewa wannan dukiya da aka gani ta ninka wacce ake da ita a cikin baitul mali baitulmali sau dubu don haka babu wanda bai yi kwaɗayin a ce shi kaɗai zai mallake ta ba nan fagin biya jalila da yarima yunis suka sake ɗimo cewa bisa ganin wannan babbar damar kawai sai jalila ta dubi jaruma sunaila ta ce ke meye tabbacin cewa za ki iya kai ma har inda wannan dukiyar take har mu sami nasarar ceto ransa ceto ranmu har mu samu nasarar ɗebo ta sa'ad da sinaila ta ji wannan tambaya sai ta yi murmushi ta ce ai ko yadda na yi na iya gano inda take ya isa ya sa ku gamsu cewa zan iya kai ku inda take ɗin tunda shi kansa marigayi sarki har ya mutu

ina da tambaya guda ɗaya a gare ki a matsayinki na wacce ba ta da wata alaƙa da wannan gidan gidan sarautar namu menene dalilin da ya sa kika liƙewa sarki kika ki tafiya shin baki da gari ne da 'yan uwa ko kuwa akwai wani lada ne na musamman da kike son sarki ya biya ki bisa taimakon da kika yi masa kuma kina da wata ɓoyayyiyar manufa ne a cikin zuciyarki wacce ba mu sani ba ko da jin wannan tambaya sai sarki kanzal ya dubi ya buɗi baki da nufin ya ce wani abu amma sai jaruma jalila jaruma sinaila ta tare numfashinsu ta ce ni ina da gari kuma ina da dangi kamar yadda kowa ke da shi a nan asali ma ni sunana gimbiya sinaila yar sarauniya hidayya ta birnin madinatu sawab ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama kowa a wajen aka sake ƙurawa jaruma Sunaila idanu Sunaila ta ci gaba da jawabi ta ce ba komai ne ya zaunar da ni ba a wannan birnin naku face ganin cewa har yanzu rayuwar sarki kanzal na cikin haɗari a koyaushe maƙiyansa za su iya kawo masa mugun hari kamar yadda na kare rayuwar rayuwar tun sa'ad da yake takarar karagar mulki har izuwa sa'ad da ya lashe gasar ya zama sarki ina son na ci gaba da kare shi har izuwa sa'ad da zai ɗebo wannan dukiya ta mahaifinsa daga birnin hindu ya dawo gida lafiya kuma in ina tabbatar muku da cewa a cikin wannan tafiya ne za a gano dukkan makiyan sarki na zahiri da na ɓoye ko dai su tuba su bi mu ko kuma su rasa komai da kowa nasu ina mai yi muku alkawarin cewar daga lokacin da aka gano inda wannan dukiya take aka ɗebo ta zan iya sallama sallama da sarki kanzal nima na tafi zuwa nawa birnin domin magance matsalar da ta dame mu a can wacce ita ce sanadin da ya sa na baro gida da wannan furicin nake roƙon sarki da ya sallami kowa yanzu tun da dare ya raba domin mu je mu ci mu ci gaba da shirye-shiryen wannan gagarumar tafiyar da ke gabanmu ga duk wanda yake jan ya ji labarin yadda sarki kanzal ya sha wahala a kan neman takarar karagal mulkinsa ya je ya nemi littafin abdulaziz sani madakin gini mai suna karagal mulki wanda wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv ta kawo muku wannan littafin na karagal mulki tun daga na ɗaya har zuwa na biyar to gama faɗin hakan ke da wuya sai sarki kanzal ya dubi gaba ɗaya 'yan majalisar tasa sannan ya dubi yarima yunus da gimbiya jalila ya ce duk abin da zan faɗa jaruma sunaila ta faɗi shi ta faɗe shi don haka yanzu na sallame ku idan kuna kuma akwai wani mai ƙorafi ko mai wata shawara to ya faɗa mu ji ko da jin haka sai harima yunus ya dubi sarki kanzal ya ce wai shin menene hikimar yin wannan tafiyar tare da ni da kuma gimbiya jalila kuma idan muka tafi wa za a bar wa rukon karagal mulki da jin wannan tambaya sai sarki kanzal ya yi murmushi ya ce dalilin shi ne. ku ne kadai kuka rage wakilan masu haƙƙi a kan wannan dukiya ma'ana ku ne kuke da gado a kanta don haka gwara a ɗebo ta a kan idanunku kuma a kawo ta a kan idanunku don kuwa tabbatar da cewa ba a sace komai daga cikinta ba wanda zan bawa karagar rikon karaga ta ta mulki kuwa ba kowa ba ne face mahaifiyata domin ita ce kaɗai na san cewa ba za ta ci amanata ba kuma na san cewa da taimakon manyan amintattun fadawan marigayi da hadimansa za ta iya tafiyar da mulki daidai kamar yadda ake bukata ko da sarki kanzal ya zo nan a jawabinsa sai jikin yarima yunus da na gimbiya jalila ya yi sanyi nan take jalila ta tuno da batun wannan kogi na bahar na bahar lihiram da tsabar dukiyar da ke ƙarƙashinsa wacce a dalilinta ne mahaifinta ya aura ya aurar da ita ga mahaifin sarki kanzal kuma ga shi ba ta da ikon mulkar dukiyar cikin kogin Bahar lihirat tunda ba ta samu haihuwa da sarki marigayi ba to amma idan ta mallaki waccan dukiyar fa take da take can birnin sun ai tamkar ta mai gurbin dukiyar cikin baharin liraj ce nan take zuciyar jalila ta yi sanyi kuma ta ayyana a ranta cewa lallai da ita za a yi wannan tafiya kuma sai ta san yadda ta yi ta hallaka kowa bayan an samu nasarar ɗebo dukiyar ta tafi da ita ita kaɗai nan dai sarki kanzal ya sallami kowa aka watse daga fadar sarki kanzal da jaruma suka yi wuf suka yi wuf suka nufi turakar sarki suna cikin tafiya ne suka yi kitubus da mahaifiyarsa ta tawo gare shi dakaru na take mata baya suna haɗuwa sai ta dube shi cikin alamun tsananin tsoro a lokacin da idanunta suka ciko da ƙwalla ta ce ina bacci na ji an buga tambura aka busa algaita da na farka ne aka gaya mini cewa ka yi taro a fada da siyari mai yunis wai shin me ya faru ne ka sanar da ni ko da sarki kanzal ya ga hankalin mahaifiyarsa ya tashi sai ya dafa kafaɗinta da hannayensa biyu ya ce kwantar da hankalinki ya ke ummina mu je turakarki mu zauna na yi miki bayanin komai ba tare da gardamar komai ba kuwa suka wuce zuwa turakar tata suna isowa ƙofar ɗakin sai jaruma sinaila ta ja ta tsaya cikin mamaki sarki kanzal ya dube ta ya ce saboda me kike tsayawa a nan ki zo mu shiga ciki mana sinaila ta dube shi cikin murmushi ta ce ai tsakanin ɗa da mahaifi akwai sirri sarki kanzal ya yi murmushi sannan ya kamo mahaifiyarsa suka tallafo junansu suna suka shige cikin tirakar ko da jaruma sunaila ta bi su da kallo sai hawaye ya zubo mata domin ta tuno da da tata mahaifiyar wacce rabonta da ita yau tsawon wata tara kenan kuma duk faɗin duniya ba ta da kowa sai ita kaɗai Sinaila ta tuno da irin tsananin ƙaunar da mahaifiyarta ta take yi mata da yadda bata san ba ta son rabuwa da ita daidai da rana guda amma gashi sai rabu bisa dole domin ceton rayuwarsu gaba ɗaya daga duk wanda yake so ya ji labarin jaruma sinaila da yadda ta baro birninsu ta baro mahaifiyarta da take muradi a cikin zuciyarta ya je ya saurari karagal mulki wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta kuma wannan littafi na karagal mulki mun kawo muku shi tun daga farko har zuwa ƙarshe a wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv lokacin da sarki kanzal da mahaifiyarsa suka shiga cikin tirakarta sai suka zauna a kan wata doguwar kujera suka fuskanci juna nan take ya zayyane mata labarin duk abin da ya faru dangane da lafiyar dangane da tafiyar da zai yi gobe zuwa birnin sun wadda a zahiri za a yi ta ne domin gano inda aka binne sihirin da aka yi wa zuri'ar su zuri'ar su jaruma su naila saboda shi kaɗai ne wanda zai iya gano inda aka binne sihirin kuma zai iya wannan aiki ne domin ya saka wa jaruma sinaila saboda shi kaɗai ne wanda zai iya gano inda aka binne sihirin kuma zai iya wannan aiki ne domin ya saka wa jaruma sinaila bisa dukkan irin taimakon da ta yi masa a rayuwa bayan wannan jawabi ne kuma ya ba ta labarin asalin jaruma sanaila ko da mahaifiyar tasa ta gama jin wannan labari sai ta kamu da tsananin tausayin sunaila kuma ta ji ta kamu da matuƙar santa kawai sai ta dubi sarki kanzal ta ce ya kai ɗana duk da na san cewa wannan tafiya da za ku yi akwai mugun haɗari a cikinta ina goyon bayan yinta kuma da yardar abin mu za ku je ciki za ku je cikin sa'a da nasara kuma za ku dawo ka iske na ruƙe maka karagal mulkinka kamar yadda ka bukata abu na ƙarshe da nake son sanar da kai shine babu wata 'ya mace da ta dace da ta zama abokiyar rayuwarka face jaruma sinaila shin ka nemi soyayyar ta kuwa ko da jin wannan tambaya sai sarki kanzal ya yi murmushi cikin yaƙe ya ce tabbas na nuna wa sinaila soyayyata a gare ta amma ta bani amsa ba da bakinta ko da na fuskanta don haka ban san matsayina ba a cikin zuciyarta sai dai ina fatan na samu karbuwa a cikin ranta ya ke ummina ki sani cewa da wannan kalami ne na yi miki bankwana sai mun sake saduwa ko da gama faɗin haka sai sarki kanzul ya miƙe tsaye ita ma mahaifiyar tasa sai ta miƙe tsaye suka rungume junansu suna masu zubar da hawayen rabuwa nan dai sarki kanzal ya janye jikinsa daga cikin nata ya juya ya fice daga cikin tirakar ba tare da ya yarda ya sake juyowa ba sun haɗa idanu yana fitowa ya haɗa idanu da jaruma sinaila ko da sinaila ta ga hawaye a idanun sarki kanzal sai nan take ta sake kamuwa da tsananin tausayinsa nan dai suka wuce zuwa turakarsa suka sa hadimai suka ci gaba da shirye-shiryen tafiya kuma a cikin daren ne jaruma sinaila ta zaɓo dakarun dubu uku kacal waɗanda za su yi musu rakiya a cikin wannan tafiya gami da kuyangi ashirin da bayi goma sha biyar guzuri kuwa sai da aka tanadi isasshe kwashe gari kuwa da sassafe tawagar sarki kanzal ta yi hawa suka fice daga cikin birnin birnin hindu sarki kanzal na zaune a cikin keken doki na alfarma jaruma sinaila na biso wani farin ingarman doki dab da keken dokin dakaru dubu ɗaya da ɗari biyar na take keken dokin sarki a baya ragowar dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin na take keken dokin gaba ɗaya gefe ɗaya gefe ɗaya kuma gimbiya jalila ce da yarima yunis bisa dawakai kowannensu na tare da hadimansa sama da mutum dubu uku uku daga cikin hadiman gimbiya sinaila har da bayinta kuyanginta da dakaru na musamman masu tsaron lafiyarta waɗanda ta zo da su daga birnin ta zo da su daga birnin yindu daga can ƙasarsu tun ranar da aka kawo ta a matsayin amaryar sarki shi ma yarima yunus a cikin dakarun waɗanda ya ɗauko su sojan haya daga birnin romania ko kaɗan waɗannan baƙin dakarun ba su damu da sarki kanzal ba da jaruma su naila ba duk da sun san cewa za a iya haɗa kai da su a cutar da su to jama'a wani irin gagarumin artabu za a sha a cikin wannan tafiyar shin gimbiya jalila wani irin makirci ta shirya wa kanta da ta ibo har dakaru dubu uku yarima yunus shi ma wani irin makirci ya shirya wa wannan tafiyar shin da gimbiya jalila da yarima yunus idan suka gano cewa ba dukiyar mahaifinsu za a je a ibo a birnin sun ba wani in mataki za a ɗauka shin mahaifiyar sarki kanzal idan aka bar mata rukon karagal mulki yaya za ta gudanar da wannan mulkin ku biyo mu a ci gaban wannan littafin namu mai suna sarki kanzal wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta Allah kai dubin dubin salati ga shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka bar mu da annabi Allah ka shirya mu Allah ka raba mu da iyayen mu lafiya Allah ka gafarta mana Allah ka taimake mu ka taimaki iyayen mu da malaman mu da shewunan mu da waliyan mu Allah ka ƙara wa annabi daraja da wasila da fabila fil jannati Allah ka bar mu da annabi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik mun gode ya ya hau ga labar ya ƙaitar da ku ina fatan dai kun ba wa idanun ku abinci to abin da nake so da ku shi ɗan je ƙasa ɗan ƙasa kaɗan za ku ga alamar sharing ku yi mana sharing za ku ga kuma alamar like ku danna mana like kada ku manta ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da sabon shirin ya zo gare ku.